أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاد أوتن ترى وتن رمضان hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1441 wanda ya zo daidai da ranar hudu a watan biyar watan ne shekara ta 2020 daidai Allah subhanahu wata'ala cikin ikonsa da yardarsa ya sake haɗa mu a wannan yammaci a gidan mai girma a jiyan kalaure a inda muke gabatar da tafsiri a wannan yammaci na ramadana a bayan sallar la'asar idan ba manta ba muna cikin suratun nazi'ati a baya mun yi darussa ɗaiɗai a darussa hudu wanda insha Allah ta'ala yau muke sa darasi na ƙarshe a cikin ta wato darasi na biyar a cewa da muka yi yau sha ɗaya a watan tara ramadan kenan wanda yake nuna mun yi ban kwana da goman farkon ramadana mana wan sa ɗaya bisa ukun ramadana kenan mun yi ban kwana da shi ya riga ya wuce kenan yau ma mun fara yankar kashi na biyu daga cikin kashi uku kenan bayan mun gama da kashin farko wannan dalili ne da yake nuna maka cewa kenan annal waqata la yata'akhkhar li dhiqin aw farshin shi lokaci baya jinkiri domin wata damuwa da ake ciki ko kuma dan farin ciki da ake ciki da farin ciki da bakin ciki ba abin da ya damu lokaci kuna bakin ciki halin bakin cikin a haka zai tafiyarsa kuna halin farin cikin a haka zai tafiyarsa saboda haka wannan yana mana kenan shi lokaci ba abin da yake tsayar da shi don wata damuwa ko don wani farin ciki Allah madaukakin sarki ce inna fi khalqi samawati wal ard lalle cikin halittar samai da kasai yace waqtilaful layli wan nahar da sassabawa dare da yini dare yazo yini ya tafi yini yazo dare ya tafi Allah ce la ayatin li ulil albab akwai ababen ɗaukan izina amma ba ga kusurwa ba sai ga masu hankali yau dare ya zo ya wuce yini ya zo ya wuce a sake wayar gari ana ta jujjuyawa ana ta maimaitawa to wannan yi da maimaitawa ɗin Allah ce la'ayatun akwai ababen ɗaukan izina ga wanda suke da hankali kamar na muka sha ba da misali yau da gobe ita ce take samar da abin da babu yau da gobe ita ce take sa a nemi abin da ake da shi a rasa yau da gobe ita take kawo abin da ba a tunanin zuwansa sai a ga yazo sannan wannan yake nuna mana ashe kenan kawai su dai a amfani yau da gobe shine abin da yake wato dahir kama annal ajala kama yadda shi ma ajali la ya ta'akkaru liman babba a bihi amalu baya jinkirtawa ga wanda aikinsa ya zama ɗan kaɗan ma'ana ba ka yi aikin ba gashi yau da goben suna wucewa amma kai ba ka yi aikin ba to shi kuma in ajali ya zo baya jinkirta wa rashin aikin ka ya ce a wannan bai yi komai ba za mu tafi da shi yanzu ba to me zai kai musu a dama kansa zai ba wani zai kaiwa ba za ka kawai ya wa kansa ko bai wa kansa ba idan ajali ya zo la ya ta'akkar liman batsa bihi amaluhu ga wanda aikinsa bai kai masa ba to falai na annu hasiba an na fi mama ba kenan yanzu abin da yake kanmu shine mai kan mu hisabin abin da ya gabata yana nufin kawai iya kwanaki goma kan mu ɗauko faɗin shekara ba ɗauko daga ɗaya ga watan ramadan zuwa yau sha ɗaya to goman da suka gabata ɗin me muka gabatar a cikinsu wannan kira ne na Allah maɗaukacin sarki a ƙarshen suratul hashari ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat ligat ya ku masu imani in kun amsa sunan imani to ita ittaqullaha ku ƙara da jin tsoron Allah in kun ji tsoron Allah ga asamin daga Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad kowace rai ta duba ta yi waye adan tafiya ta ga me ta gabatar saboda gobe lahirarta shine abin da sai na Umar yake cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi wa kanku hisabi da kanku kafin ranar da za a zo a yi muku wazinu a amalakum qabla an zanu ku auna wa kanku ayyuka tun kafin a auna muku to wal tanzir nafsun ma qaddamat ligad kowace ne ta duba ta game ta gabatar saboda gobe ba gobe talata ba goban da tafi gobe talata muhimmanci ita ce juma'a ƙarshe ita ce gobe alkiyama Allah ce wala takunu kallazina nasullaha kada ku kasance kada ku zamanto kamar waɗannan waɗanda suka bar Allah fa ansahum anfusahum sai Allah ya mantar da su kansu Allah ce ula'ika irin waɗanda suka zama haka humul su ne fasikai fasikanci shine fita daga yawa Allah maɗaukacin sarki biyayya al khuruj an sa'a wannan shine fasikanci to Allah ya datar da mu a kamar da muka ce muna cikin suratul naziati mun yi darussa guda hudu a baya a darasin mu na hudu mun fara da ma sabaka bi itiyani abama al kubra da magana da abin da ya shafi wato ranar tashin alkiyama tunda dama mun ce sura ce yan makka ɗabi'arta tabbatar da musulunci tabbatar da manzanci tabbatar da tashin alkiyama to a karatunmu na jiya mun fara da tabbatar da itiyana tsammatul kubra da Allah ya ce fa iza ja'atu tsamma al kubra al qiyama kenan wa ma yakunu inda izin da abin da zai kasance a wannan lokacin min tafakkurul insan ta yadda aka ce dan adam zai yi tunani amma sa'a game da ayyukan da ya gabatar yau mai dinya tazakkarul insanu ma sa'a wa ru'yatul jahim da ganin jahim Allah ya ce wa buruzatul jahim liman yara wa jaza'il sa'iina da kuma muka ji jaza'il dagina sakamakon wanda suka yi dagawa Allah ya ce fa amma man daga alladhina asaru hayatid dunya alal akhirah wanda suka fifita rayuwar duniya a kan lahira aka ce jahima hiyal ma'awa jahima wuta ita ce makomarsu wannan da darasin mu na jiya to daga nan ne ya kulu a shaukani shaukani yake faɗa a cikin tafsirin sa fatahul qadir ma zakara al a sani sannan sai ambaci yanki na biyu min al-qismaini daga cikin wannan yankoki guda biyu an ma yi magana akan yankin wanda suka yi dagawa to kuma za a yi magana akan yanki na biyu kamar da na faɗa a baya ka adatul qur'an kaman al'adar alqur'ani fi zikir jaza'il fariqaini wajen ambatan sakamakon kowace tawaga da na kirki da na banza wannan targiban ne wa tarhiban wato kwadaitarwa ne shine targib tarhib kuma tsoratarwa ka ji na kwarai ka kwadaitu da irin aikin da suka yi ka kwadaitu da irin sakamakon da suka samu ka ji na banza ka tsoraci sakamakonsu ka nisanci irin aikinsu. saboda haka yau sai Allah yake faɗa aya ta 40 zuwa 41 malam na'am hmm. Na’am, Allah ta’ala ya ce, Wa’an man kafa maƙama rabbi, to amma wanda duk ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa ita dai wannan ranar ranar da ɗan masul kubra ɗin za ta zo za a yi hura ta farko a yi ta biyu ta taba har radifa maƙama rabbihi yau mai ƙomun nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su tsaya gaban ubangijin duniya da abin da yake cikin ta shi yasa aka kira ta yawmul qiyama ranar tsayuwa to wa amma man kafa maqama rabbihi duk wanda ya ji tsoron tsayuwar gaban ubangijinsa wa nahan nafsa anil hawa ya hana kansa san rai ibn kasir yace ai kafal qiyamu baina yaday Allah ya ji tsoron tsayuwa a gaban Allah azza wa jalla wa kafa hukumallahi fihi ya ji tsoron hukuncin Allah a wannan yinin na alkiyama da wannan tsoron sai ya sa wa nafsahu ya hana kansa an hawaha ga barin wato san ransa waraddaha ya tilasta wa kansa ya juyar da kansa ila da'ati maulaha zuwa ga biyayya ga majibincinta mahalicinta abdurrahman sa'idi yake cewa shi ma a cikin tafsir a cikin tafsir karimur rahman fi tafsir kalamul mannan yake cewa wasara haza taba liman ja'a bihin rasulu sallallahu alaihi wasallam sai ya tilasta kansa ya zama san ransa ya zo daidai da abinda annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya zo da kuma yake bin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wajahada ya yaƙi san rai wa shahawa da sha'awa sai ya yaƙe su asadina waɗanda waɗannan guda biyun masu toshewa ne da wato san rai da sha'awa a sadani ko sadina alkhairi suna raba mutum da wato aikin alkhairi to duk wanda ya hana kansa san rai to shi kuma ga bisharar ta fa innal jannata hiya ma'awa haƙiƙa tabbas aljanna mai yawan masoya wanda mun faɗa a baya cewa sanin aljanna sai ɗan aljanna sai fatan Allah ya sa mu a aljanna amma duk abin da za a gaya maka na aljanna daga nan kwatance ne zahiri sai ka shiga aljanna saboda Allah maɗaukacin sarki ma yace matsalul jannatu allati wa'idal muttaquna kwatankwaci ce. ba zahirin aljanna ba sai sai "Matsalil jannatin allati kwatankwacin aljannan nan da wa'idal muttaquna akai tattalin ta akai alƙawarta ta ga masu tsoron Allah fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin labatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarat Allah ce kaman huwa khalidun fil nari wasu kuma an hamima to kaga kwatankwaci yace hadisul qudsi yace nayi tattali ga bayina muminai a cikin aljanna irin abinda da mala ainur ra'at ido bata taba gani ba duk inda mai idan ya shiga ya fita a yawon shakatawa ya je italy ya je germany ya je makka ya je madina ya je cairo to duk inda ya shiga ya fita dai a yawon shakatawa Allah ya ce ya yi tattali a cikin aljanna irin abin da mala ainun ra'at ido bata taba gani ba sannan ce wala uzunin sami'at kunne bai taba ji ba ko me kake ji ya maka daɗi wata waka ce wata murya ce wata ƙira'a ce wata soyayya ce ko ma menene a dai cikin aljanna akwai abin da mala ainun ra'a wala uzunin sami'at kunne bai taba ji ba da ya kure siffanta aljanna sai ce wala khatara ala qalbi basharin tunanin ɗan adam bai taba tsarso abin da yake cin aljanna ba lalle inna lil muttaqina mafaza masu tsoron Allah suna da babban rabo Allah ya rabautar da mu saboda haka fa innal jannata hiya ah, al ma'awa al mustamilatu ala kullu ma ala kull khairin wadda ta tattara akan kowane alkhairi ita aljanna wasururun da kowane irin farin ciki wa na'im da kowace irin ni'ima to hiyal ma'awa ita ce makoma liman haza wasafuhu ga wanda wannan ita ce siffa wata siffa kafa maqama rabbihi ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa ɗaya kenan biyu wa nahan nafsa anil hawa ya hana kansa san rai to duk wanda wannan ta zama ita ce siffarsa to aljanna hiyal ma'awa aljanna ita ce makomarsa kenan ga wuri ga waina ku ga ka'ida ga aljanna to haka sai kai kokari ka tara ka'ida ka tsara ka'ida ka shiga aljanna ibn aqiya yake faɗa a cikin tafsirin sa wal hawa huwa shahawatun nafsi in an ce hawa san rai shine bin abin da rai yake so wa ma jara majaraha da abin da ya gudana dangane da san rai wa kasura isti'maluhu innama huwa fi ghairi mahmud sau da yawa an ce hawa ana amfani da shi a abin da yake ba mai kyau bane dole ba za ka ji in ka shi kai wani dan san rai ne kaga abu ne mara kyau ba a cewa wani dan san rai ne a abu mai kyau yawwa ƙala sahal al-tusturi sahal al-tusturi yake cewa la yaslamu min al-hawa ba wanda yake kubuta daga san rai illa al-anbiya sai dai annabawa wa ba'da siddiqina da sashen wato siddiqai wa'annan sune ke suke kubuta daga san rai wa qala ba'dul hukama wani daga cikin masu hikima yake cewa iza aratta sawaba in kai kai kana son daidai to me za ka yi ka gane daidai sai ce fanzur ka. kalli san ranka fa kalifu ka saba masa kawai duk wanda yake son daidai wani magabaci mai iya magana ya ce ga ka'ida ka kalli san ranka kuma ka saba masa to daidai kake nema amma idan za ka san san ranka ka doge masa ka ki saba masa to ba daidai kake nema ba amma in kana so ka san daidai to ga ka'ida cikin sauki yace kalli san ranka kuma sai ka saba wa san ranka وقال فضل افضل الاعمال فضيل بن iyab yake cewa afdalul a'malu mafificin ayyuka shine khilaful hawa shine wa sarre yace in kana so ka samu aiki mafi daraja to shine wa sarre duk abinda baka yi sarre ba to zaka daidai kai ka kafa shi daidai ita ce mafifici zaka yace mafificin ayyuka shine khilaful hawa wa sarre to kaga wannan kuma sai kaga ka kai gwauro ka kai mari sai ka yi daga sai ka saba wa san ranka wannan ayar da muka karanta cewa wa amma man kafa maqama rabbihi wa nahan nafsa an hawa fa innal jannata hiyal ma'awa tana daidai da faɗin Allah madaukakin sarki a suratul rahman aya ta 46 can sai ce wa liman kafa maqama rabbihi jannatan duk wanda ke jin tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa yau matubular sara'ir ranar tona asirai yau malayan fa'umalun wala banun ranar da dukiya ko ‘ya'ya ba su da amfani illa man atallaha bi kalbin salim to duk wanda yake jin tsoron wannan ranar to waliman kafa muqama rabbihi jannata daga nan sai a samar kandi yake faɗa yake cewa ƙala ali bin abi talib radiyallahu anhu ali dan abi talib Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yadda yana cewa aka wafu ma akafu alaikum isnan ya ce mafi tsoron abin da na fi jiya muku tsoro abubuwa ne guda biyu na ɗaya ya ce tsulal amal buri tsawon buri sai na yi kaza sai na yi kaza ina son kaza ina son kaza kullum a cikin buri ya ce to abin farko da na fi jiya muku tsoro tsulal amal abu na biyu sai ce watti ba alhawa da bin sarrai yace fa amma tsulul amal amma shi tsawon buri fayunsil akira mantar da lahira yake sai kai kaza sai kai kaza kuma duk na duniya to haka abubuwan duniya ke nan sun kasa a gaba suka shagaltar da kai ga kuma inda ya kamata ka fi kulawa da shi shi ne lahira kamar yadda jiya muka ce ita duniya furare ce ita kuma ko da daɗi ko ba daɗi za a bata amma ina ne in an je ba za a bari ba ko da daɗi ko ba daɗi ita ce lahira to kako bai kamata ba da inda ko da daɗi ko ba daɗi za a tafi ya mantar da kai inda za ka je ka wanda ko ba daɗin ka je kuma ba tafiya yasa Allah ce falbaltu usrun alhayata duniya wal akhiratu khairun wa abqa ko kuna fifita rayuwar duniya amma lahira ita ce mafi alkhairi ita ce mafi wanzuwa saboda haka Ali dan Abi Talib ce abin da fi ji muku tsoro abubuwa guda biyu tsawon buri da san rai, ya ce kaga shi tsawon buri mantar da mutum lahira yake wa amma iftiba alhawa amma shi bin rai, fa yasuddu an alhaki shi kuma hana mutum gaskiya yake kawai ga gaskiya ga san ranka to kaga in za ka bin san rai kaga sai hana ka bin gaskiya saboda da ka ce fa amma tiba alhawa amma bin san rai fayasiddu anil haqqi shi abin da yake yi yana raba mai bin san ya hana shi bin gaskiya wa huna to daga nan ne ya qulu zuhaili zuhaili yake faɗa a cikin tafsirin sa alwasid yake cewa summa da ta'ala at-tasa'ul al-mushrikina sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo tambayoyi na mushrikai istihza'un an mi'adil qiyama suna a kan tsayuwar ranar tashin alkiyama wannan tun daga kan ayata 42 da 3 zuwa da 4 malam hmm. Na'am. Allah ta'ala ya ce ya sa'alunaka suna tambayarka wannan kafin pronoun ɗin na annabin rahama ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi suke tambaya ba a yi ma inda aka masa ta'annati akan abin da ya shafi alkiyama hmm. an masa ta'annati akan wahayi din misali za a ce ya ayu hallazi nazzala alaihi zikir ko ya kai wannan wanda ya ce an saukan masa alkur'ani kamar tattaunawa za a yi ko wani alkhairi za a faɗa sai ce innaka lamajnun kai ma hukaci ne a'udhu billahi law ma ta'tina bil mala'ikati in kunta minas sadiqin da ka zo da mala'iku mun an har gaskiya kake zama shaida akan abin da ka zo da shi saboda haka ana masa ta'annuti to akan alkiyama ma an masa ta'annuti makamancin wannan mun sha karanta a karatukan mu na baya a cikin dan wa'il ya zo da kashi yana nema ya tura masa a gaban goshi na cewa wai kace in an mutum ya mutu ya rike kamar wannan za a tayar da shi shine Allah ya ce alunaka suna tambayar ka Abu Ja'far ibn Jarir yake faɗa haula il mukazzibuna bil ba'si su wa'innan masu ƙaryata alkiyama suna tambayar ka anis sa'a dangane da alkiyama as-sa'a alkiyama ce jini cewa kalmar sa'a ita kuma a larabci tana daukan ma'anoni da yawa haka ce a sa'a agogo a sa'a awar agogon ana ce mata a sa'a sannan alkiyama ana ce mata a sa'a a suratun rumi ya ce me wa yau mata sa'atu yi ƙusimul mujirimuna ma labisu gairar sa'a sai Allah ce ka zalika kanu yi ufakun kaga sa'a iri biyu ta zo amma ma'anarta daban-daban wa yau mata ƙumu sa'atu nan alƙiyama tunan da Alkiyama za ta tsaya kaga sa'a ce ta farko alƙiyama yi mujrimuna masu laifi za su yi rantsuwa a gaban Allah su ce malabi su ba su zauna a duniya ba gaira sa'a sama da awa ɗaya kaga sa'a ta farko alƙiyama sa'a ta biyu awa wannan shi yake cewa jinasi a wajen ka'idar masu balaga kalma ta zama wazanin ta iri ɗaya ne ma'ana rufan da aka rubuta kalmar ba su da bambanci amma kuma kowace ma'anarta daban-daban shine jinasi kuma jinasi sami yau taqumu sa'atu lan da alƙiyama za ta tsaya yuqsimul mujrimuna masu laifi za su rantse wa Allah malabi su ba su zauna a duniya ba gairar sa'a sama da awa ɗaya. saboda haka almukazzibuna bil ba'si wanda suke karyatawa an sa'a game da alƙiyama to suna tambayar ka an sa'a dangane da alƙiyama allati tuba mauta min quburihim wanda wannan alkiyama wannan sa'ar ita ce za ta tayar da matattu min ƙuburihim daga wato ƙaburburansu ita wannan tashin alkiyama da za a yi su suna tambaya suna cewa ayyana mursaha yaushe ne lokacin abkuwarta yaushe ne matabbacinta zike nan kamar deadline suke so a ba su a ce rana kaza ko shekara kaza ko a wata kaza daidai lokaci kaza za a yi a kawai abin da aka sani za a kiyama ran juma'a abin da aka sani alamomin alkiyama manya da kanana kanana su fara bayyana sannan manya su zo a ƙarshe to manya za su zo a ƙarshe yanzu duk alamomin da muke gani mu fara ganin manyan alamomin ta ba kuma insha Allah ba za mu gan su ba inda mun ce ka'ida annabi ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba illa ala shirarin nasi sai a bisa mafiya sharrin mutane akan su kiyama za ta tashi wani hadisin ma ya ce hatta la yaqalu fil ardi Allah Allah har sai ta kai a bayan ƙasa ba mai cewa Allah sannan alkiyama za ta tsaya da kaga kwaye da sauran lokaci ko shine wani an shiga matsalar corona ya sha wahala yace wai wannan corona za ta kashe kowa har shi wani da za ta za ta kashe kowa ga kiyama za ta tashi kenan ka aka ce masa a'a ba za ta kashe kowa ba sai wani kadan ma za ta kashe inda lokacin kiyama bai yi ba dan alamomin ta manya ya su bayyana ba saboda haka ayyana mursaha yaushe ne matabbatinta ai mataqiya muha wa zuhuriha yaushe za ta tsaya yaushe za ta bayyana Allah ta'ala ya ce to da suke tambayar ka kai akan ka gaya musu alkiyama fima anta min zikiraha me naka ciki da na ambatan musu da har za su ce ka gaya musu ranar da za a yi alkiyama fima anta min zikiraha a sa'alabi yake faɗa a cikin tafsirin sa ai min zikiri ta hadidiha ne naka naka ambata musu wata deadline dinta wa wakati ha da lokacinta ai laysat min zalika ai lasta min zalika fi shay'in wannan babu naka ciki me yasa ila rabbika muntahaha mutukar ta, tike magana akan alkiyama to ila rabbika sai dai a mayarwa ubangijinka ai ilmuha ilminta fala yujadu ha inda gairihi ba a samun ilimin sanin alkiyama a wajen wani wanda ba Allah ba ba wani wanda ya san maka lokacin da za a yi tashin alkiyama wannan ayar kamar yadda ta zo ne a cikin suratul arafi wata makamanciyarta Allah madaukakin sarki ce yasa alunaka anis sa'a suna tambayar ka dangane da alkiyama ayyana mursaha yaushe ne matabbacinta ina za ta tabbata ƙul sai a can Allah ya ce a sotul a arafi ya ce ka ce ina ma ilmu ha abin sani ilimin alkiyama inda rabbi na kuma ya ce ila ka ha ha can kuma ya ce ka ce ina ma ilmu ha inda rabbi an amsa iri ɗaya ce ƙur'anin kenan ai ina ma ilmu ha inda rabbi ilimin ce yana wajen ubangiji na la yi jalli hali ha? illahu ba wanda zai iya ce maka ga lokacin ga daidai ranar illahu sai Allah subhanahu wata'ala saqulat fis samawati wal ardi sanin alkiyama lokacinta girman lamarin yafi karfin samai da karsai su dauka to da ka samai da karsai ma ba su ne manyan halittun Allah ba ai ana cewa ga alkiyama sun gama yawo za a rushe su kiyama tana zuwa sama'un fatarat sama za ta keci kawakibun tasarat taurari za su faɗo biharu su jirat wannan wato koguna za su farke su haɗe da juna saboda ka sakulat sanin alƙiyama ya fi ƙarfin sammai da ƙarfi bari a zo a tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah maɗaukacin sarki ya ce la ta'atikum illa bagata ba za ta zo muku ba sai babu shiri ba tare da wanda ya san cewa kiyama ce za ta tsaya ba naka Allah ya sake maimaita kalmar tambayar nan tasu saboda abin nasu yayi muni Allah ya ce suna tambayar ka ka annaka hafiyun anha Kamar wani abu ne wanda kai ka sani kake da tabbas a kansa ulka ce da su 'Inna innama ilmuha Allah' ilimin alkiyama yana wajen Allah walakin na aka saran nasi la ya alamun sai dai mafi yawan mutane sun kasa gane haka kamar da muka faɗa wannan ayatuna cikin suratul a'rafi ayata 187 ita dai wannan ayar ka ƙaulihi kamar faɗin Allah maɗaukacin sarki ne da ce yasta ajilu bi layi la yu'minuna biha waɗanda ba su yi imani da lahira ba kuma yasta biha ta suke gaggautawa da ita shi da Allah subhanahu wata'ala ce da su ata amrullahi fala tasta'jilu a farkon suratul nahl yace kun ga fa al'amarin Allah ɗin nan tunda yace za a yi ata amrullahi fala tasta'jilu ku daina gaggautawa ku daina neman sa subhanahu wata'ala amma yushrikun aiki ya tabbata ga Allah dai ga abin da kuke jingina masa na yace zai yi abu kuke tunanin ba zai yiwu ba to wannan kamanta shi da wata halitta ne amma inda ka san shi Allah ne in yace zai yi ai an gama to wannan yasa ya tsarkake kansa yace subhanahu wata'ala amma yushrikun aiki ya tabbata ga barin abin da suke tara masa don haka yasta'jilu biha allazina la yu'minuna biha waɗanda ba su imani da lahira ba sai suke gaggauta ta suke neman ta ina take yaushe za ta zo amma wallazina amanu mushfiquna minha fi wallazina amanu mushfiquna minha wanda suke da imani suka yadda cewa alkiyama tana nan tana cikin rukunan ma imanin su to su tsoron ma tsoronta suke tsoronta suke wannan yasa kaffa kaffa suke me zai tserar da su a filin alkiyama me zai raba su da fishin Allah subhanahu wata'ala da azabarsa me zai hada su da rahamarsa da aljannarsa saboda haka mushfiquna minha Allah ya ce wa ya alamuna anna hal haqu in san cewa lalle alkiyamar gaskiya ce wannan imani kenan Allah madaukakin sarki ce ala ku saurara innal ladzina yumaruna fi sa'ati waɗanda suke da shakka suke doubting akan abin da ya shafi as-sa'a alkiyama lafi balalin ba'id suna cikin wato bata manisanci wanda suke shakar alkiyama suratu shura aya ta 18 to da aka so masu imani sun yi da alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa jibrilu alaihi salam da ya tambaye shi mata sa'a ya ce mal masa'ulu anha bi a'lama min as-sa'il hadisin jibril ya tambaye abu biyar ne ina jin zuwa shida a hadisin sai na umar ne yake ba da labari yake cewa baina ma na hannu julusu inda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za ta yaumi ya ce wata rana muna zaune da maza Allah ba mai aune ba ta tudu ta wani gangare kawai izu sala alaina a rajulun kawai sai gamu da mutum a gabanmu in ka ce ta ina ya fullo ba mutum ya zo mana shadidu bayadu siyabi mai tsananin farin tufafi shadidu sawadi sha'ari mai tsananin bakin gashi la alaihi asaris safari ba a ga alamar tafiya a tattare da shi ba wannan ba ko dole ya rikitar a wancan lokacin ya zo mai tsananin farin tufafi mai tsananin bakin gashi to ka'ida yanzu nan ya yi wanka ya fito ɗan gari kuma la yura alaihi tsarin safari ba alamar tafiya a ɗan gari ne a bisa wannan to amma mai zai hana wannan kuma sai tana umar cewa la ya arifuhu minna ahadun ba wanda ya san shi daga cikin su in ba wanda ya san shi daga cikin su menene bako ne in bako ne kuma an ce la yura alaihi asaru safari ba a ga alamar tafiya a cikin sa ba bakon wancan lokacin dole sai da alamar tafiya saboda mai nau'in abin hawan ko jaki ko doki ko raƙumi ko sayyada wanne ne ba wanne ne ba in ya hau wa'incan ukun zai zo da hazo su in ya sako sayyada kana ma kenan to zaka su wancan bako ne wancan lokacin dole ya zo da alamar bakunta bako ne a yau daga Landan zai iya tasowa ya london a international airport na malami kano dama mota na jiransa daga jirgi ya shigo mota a kama na shine ya fi mu ma saboda yanayin bambancin ni'imar da abin hawan amma su dai wancan lokacin ba zai yiwu ba to ya zo musu haka kaga dole ya rikitar da su saboda ka suna kallon sa yana latsa mutane bai tsaya gaban kowa ba bai zauna kusa da kowa ba hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam har ya je zauna a gaban annabin rahama daraja da amince Allah su tabbata a gare shi to ba zaman ba ƙetare gabansa ba tarar gabansa ba fa asnad da rukubataihi ila rukubataihi sai jingina guyoyinsa da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsaya nan ba wa a kaffaihi ala fakhizaihi sai ya dauki tafukan hannunsa sai ya dora akan ciyoyin annabin rahama sallallahu alaihi wasallam tun da bai ce kowa komai ba sai yanzu ya ce ya muhammad to an kuma su sabai suna ya nabiyallah ya rasulallah shi karan tsaye ya muhammad ba aka birni anin sa'ati ba ni labarin lokacin tashin alkiyama a ba aka birni anil islam ba ni labarin musulunci sai annabi ya kalle shi sai al'islamu islamu sai kawo masa rukunai wasu filas ginshikansa guda biyar da in ka hada su musulunci ya samu sai ya kawo masa su mun san su ai an ta shahada Allah ila ilalla wa anna muhammadar rasulullah daya wa tuqimu salata biyu wa tutiyar zakata uku wa sumar ramadana hudu wa hujjil baita in istata ilaihi sabila ka je aikin haji idan ka sami ikon zuwa annabi yana gaya masa haka sai ce annabi rahama sadaqata ka faɗi gaskiya a nan ma kuma wata daban kake tambaya kuma kana ce an faɗi dama ka sani kenan yanzu wani ya zo ce amma dai yau yau za ku zo ƙarshen suratun nazi'a ce muka ce kwarai da gaskiya ce kun faɗi gaskiya ok dama yana sani yana bin karatun ke to kai ka tambaya kuma an gama ka ce an bar gaskiya kenan ka san abin da kake tambaya shi sai na Umar yace fa ajamna lahu sai muke mamakin sa ya sa'aluhu wa yusaddiquhu yana tambayarsa kuma yana gaskata shi sai wa annabi tambaya ta ce fa aka birni anil imani to ba ni labarin imani sai annabi ya zana masar kunnan imani guda nawa ma guda shida barakallahu fika yace an tu'mina billahi je tare da ku wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi wayannan sune rukunan imani guda shida sai zano masa su yana zano masa su ma sai sake ce masa sadaqata ka faɗi gaskiya sai ce fa akabirni anil ihsani to ba ni labarin ihsani kyautatawa kyautatawa kala-kala ce akwai kyautatawa tsakaninka da mahalicinka akwai kyautatawa tsakaninka da mutane yan uwanka akwai kyautatawa tsakaninka da dabbobi kyautatawa tsakaninka da dabbobi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ce inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay Allah ya rubuta kyautatawa akan kowane abu sai ce fa iza qataltum in za ku yi kisa hatta dabbar da za ku kashe musulunci ne haƙin dabobi kenan fa ahsanul qitla ka ku kyautata kisan kashe ta zakai kakka mata kisan da mage take wa tsira a a samu abin da aka mata faf an gama ta wuce wurin ba za a kashe ba a wahalar a a sannan ce wa iza zabahatu in za ku yanka fa ahsinu zibhata ku kyautata yankan ku abin da za a yanka ma a kyautata masa ya ake kyautata abin da za a yanka sai annabi ya bada ka'ida yace wal yahidda ahadukum shafaratahu wal yarihi zabihatahu lalle ɗayanku ya wasa wukarsa ya hutar da abin yankansa haƙƙin dabbobi a musulunci ko yawwa in an zance yanzu akwai wata ƙungiya ta haƙƙin dabbobi a ina ko a gida ko a waje sai ka ce kai tun a musulunci an gama tana nan dama wata rana umar dan abdul aziz yana da doki aiki ake da dokin kullum wanda yake aiki da dokin dirhami biyu yake kawo masa kawai wata rana sai kawo uku dirhami uku umar da zai ce ya aka yi yace ai kasuwa ce ta yi kyau ka kai in kai ne mai a daidaita sahun da ana ba da balas dubu biyu ya ka dubu biyar ɗari biyar ai kaga ba bincike da yaron nan yaron kirki ne ko amma shi kawai umar da abdulaziz ce masa ya aka yi yace ai kasuwa ce ta yi kyau ka san me ya yace a'a kasuwa ta yi kyau ko kawo hal da doki ka je ka aje shi huta kwana biyu kaga yancin dabbobi ko a wajen shugabannin musulunci wannan shine tunani saboda haka inna Allah ta'ala katabal al-ihsana ala kulli shay'in kaje akan har akan dabbobi kyautatawa to akwai ihsani tsakaninka da mutane yan uwanka Allah ya ce wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin ku kyautata Allah yana son masu kyautatawa ihsani tsakaninka da mutane yan uwanka shine duk wanda kai mu'amala da shi bayan kun rabu kare Allah wadai ko gajera ko mai tsayi ko ta kwanaki ko ta watanni ko ta shekaru kawai bayan kun rabu kare Allah wadai duk wanda kuka yi mu'amala da shi bayan kun rabu ya Allah wadai to kyautata masa kai munana masa kai mafi kankanta a kiliya kai matasa ku kiyaye ne ka je ka sa headphone a ka duka biyu kuma ka hau tsakiyar titi sai dai yanzu a kauce maka to ba mota ba ko abin hawa ko mutum ka tare hanya sai da ya kauce ma ai baka kyautata masa ba so da da kiliya sai ka muna nawa mutum baka sani ba kaga mu'amala sai kawai ta kiliya sakan ya yawa ko uku amma sai ka muna na masa a hakan kuma sai ka dadada masa wala Allah a matsayin sa na wanda ya fi ka shekaru kana hangensa kafin ma ya zo ka sakar masa hanyar ka koma gefe zai ji daɗi kai wannan yaran yana da tarbiya kaga kiliya ce ba wani abu ka masa wala Allah magana ma ba za ka yi masa ba amma ka kyautata masa To amma mutum ya sa headphone guda kunnuwan gaba daya kuma ka'ida a likitance ma akwai matsala musamman sawa a kunnan dama bare ka toshe kunnuwan duka shi ana ta hon baya ji sai ya ji ɗumin mota ko ka sawo kai ka kalle kuma ya harare ka ce to ba ga hanya nan ba ka wuce mana eh ai gayo mutanen Allah wai ba ga hanya nan ba shi fa ba ba mota bane ba dan shi aka yi titin ba amma wai kai yake ga ga hanya ka wuce to duk irin waɗannan abubuwan kaga kyauta mu'amala ce amma a kankanuwar mu'amala ka munanawa wato mutum baka sani ba to abin da ake kyakkyawa shine duk wanda ya mu'amala da kai kada bayan kun rabi ya Allah wa dai ka kankanta ta koda ta kiliya ce bare kuma ta zama yau da gobe bare kuma ta shekara da shekaru to sai kuma babban ihsani shine wanda shi ya tambaya a nan hadisi da ya ce fa asabrini anil ihsani ana nufin ihsani tsakaninsa da wanda ya fi kowa haƙƙi a kansa kai wa ya fi kowa haƙƙi a kanka yawwa <laughs> an zo wajen gaskiya ne gaskiya ne eh ai daidai to kai wa fa ko haƙi akan Allah shi shari'a ba ta hau kansa ba abban su ne fi kowa haƙi a kansa amma kai shari'a ta hau kanka Allah ne fi kowa haƙi a kansa kun gane mafitar sa aiko saboda haka Allah shi fi kowa haƙi a kanka to tunda shi fi kowa haƙi a kanka me ihsani tsakaninka da shi in ka ji da dabbobi ka ji da mutane saboda haka sai annabi sallallahu alaihi yake masa an abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ihsani tsakaninka da Allah shine ka bauta ma Allah kamar kana ganin sa in kai mai bautar baka ganin sa to kai shi da kake bauta yana ganin ka kai ma sai kai kamar kana ganin sa to shine wannan shine ihsani sai masa tambaya ta hudu sai ce fa aka birni anis sa'ati shine mahallin shahidin da ya kwamo hadisin ko ce to ba ni labarin lokacin tashin alkiyama sai cewa annabi ya ce masa bal masa'ulu anha bi a'lama min as-sa'il ai wanda ake tambaya akan ta bai kai mai tambayar sani ba kaga nan ma wani karatun ya sake zuwa za su gane ta bai eh, lalle wannan mutumin na daban ne annabi ya ce bai kai shi sani ba dan annabi ta masa mal masa'ulu anha wanda ake tambaya akan ta ai bi a'lama min as-sa'il bai mai tambayar sani ba to da an annabi yana sani daga yana ake samun wahayin ba jibril yake kawo wahayin ba to ne kuma a haka aka wuce gurin ba kala ƙala kawai sai ya tambaya ta biyar sai ce fa aka birni an amaratiha ba ni labarin alamominta sai annabi ya ce an tali da al'ammatu rabbataha wa an tara al-hufata al ri'a ash-sha'i yataqawaluna fil bunyan an tali da al'ammatu rabbataha in ta zo ta kusa baiwa za ta haifi uwar gijiyarta ma'ana ‘ya'ya za su haifi iyayensu a tsari na tarbiyya da kowane irin addini iyaye suke control ɗin ‘ya'yansu nuna musantar da su da tsora musu amma sai a waye gari ‘ya'yan sun kuma suna control ɗin iyayen kuma ko da akan abin da ba daidai ba ne in waccan hawa ɗin san ran ba a kautar da shi ba da muka ce sai an kautar da shi za a tafi aljanna saboda haka an da al'amatu rabbataha baiwa za ta haifi uwar gijiyarta sannan wa an taral hufatal qurratal alatar ri'a ashai za ga huntaye matsaraita masu tafiya ba takalmi masu kiwon dabbobi duk wannan turawan da ake magana da da shine aikinsu. su amma in kiyama ta kusa ya taqawalu na fil bunyan Allah ce za ka ga suna gasa a wajen gina dogayen gidaje ai yanzu ne aka fara biyo bayan su ai da an kana so ka je ka ga dogayen gidaje ta ce ai sai ka fita waje sai ka je kaza ka je kaza yanzu ne duniya take zama ta haɗi to za a gamshe da tsawalu na filibin ne. to wannan shi ne a wato ansa akan cewa dai ba za a san alkiyama ba sai dai alamominta yana wannan tambayar a ruwayar musulun da take cikin arba'una hadis hadisin ka nabi wannan ruwayar musulun ce kawai sai ce sun man talaka sai ya ɓace sai na umar sai fala bisu maliyan na zauna lokaci mai tsawo sun makalata sannan sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya umar ya umar a tajari man sa'il wai ka san waye mai tambayan nan kuwa qultu umar yace sai ce Allahu wa rasuluhu a'lamu Allah da sa ne suka sani kala sai manzo Allah yace to fa innahu jibril an kuna ji ina ce muku jibril jibril fa innahu jibril shi annan me ya kawo shi atakum yuallimukum dinakum ya zo ne ya sanar da ku addininku wannan ne malamai suka ce ashe addini ba a yin sadaka min fauki sab'i samawati daga sama da samman bakwai Allah ya taso Jibril takannas ta Kano ya zo ya wannan tambayoyin kawai dan mutane su san addinin su atakum yu'allimukum dinakum saboda wannan wannan hadisin ya dauko musuluncin gaba ɗaya da martabobin sa maratibud dini guda nawa ne guda uku ne martabobin addini farko musulunci mataki na biyu imani karshe ihsani ka kure ka gama a matakan addini to atakum yu'allimukum dinakum ya zo ne ya sanar da ku addinin ku a shi wannan hadisi yana daga cikin hadisan da suke wajibi kowa ya haddace shi yasa shi ne arba wani hadis yana ma hadisin innamal a'malu bin niyyati saboda komai sai da niyya sai maka wannan hadisin na abin da ya shafi matakan addinin ka shi yazo da shi ne hadisi na biyu wannan ruwayar musulunci muka ce tana cikin arba wani hadis a ruwayar bukhari bayan ya bace sai annabi ya ce irji'uhu ku kira min shi yadda ya zo ba sai aune ba sai rasa ta ina ya zo wasu gabas wasu yamma wasu kudu arewa an rasa ina ya bace ba su gan shi ba sannan shi ne ce musu ai jibril ne atakum ya allimkum dinakum saboda haka wannan yana nuna mana dai tambayar da ake wa annabi sallallahu alaihi wa sallama akan alkiyama ba wanda ya santa sai Allah daga nan sai ayoyin biyun mu na ƙarshe a Allah Hmm. jazakumullahu khaira Allah yake gaya wa annabinsa da suke tambayar ka kai ba kan abin da baka sani ba inna ma kawai fa kai annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ta kai munzuru mai gargadi ne na man yakhshaha wanda ke jin tsoronta ita wa ita alkiyamar da suke tambaya inna ma anta munzur kai ne gargadi ne na man yakhshaha wanda ke jin tsoron ta gargadi zaka masa yi tanadi domin ta amma ba ta aka yi ka gaya mutane ranar ta ba za su tambaye ka inna ma abin sani kawai an ta kai mun munzur mai gargadi ne na man shaha abdurrahman sa'idi yake cewa ai inna ma abin sani kawai nazaratuka wa'azinka tanfa'uha tana amfanar tana amfanarwa ne ko na fa'uha amfaninta liman ya kashaha ga wanda yake jin tsoron alkiyama ne ji isa'a wa ya kaful wuqufa bayna yadayhi yake jin tsoron tsayuwa a gaban Allah fa huwa allazi la yahummuhu wannan ku shine wanda ba abin da yake gabansa suwa al-istidadi laha sai kawai tanadi dan alkiyama wal amal li ajliha da aiki dan ranar tashin alkiyama amma su da suke maka tambayar ka annahum yawma yarawnaha ga Allah su kamar farar da za su ta sana alkiyama in suka ga in waye gari a filin alkiyama to lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha kai ka ce ba su zauna ba a duniya face ko dai yammaci ko wayewar gari yadda za su ga ana ta da alkiyama yanzu suna ganin ai sun dade a duniya ai iyayensu ai kakanninsu na mutuwa har yanzu ba a tashi ba aw aba'un al-awwaluna har iyayenmu na farko za a tada su ai za mitina wa kunna turaba zalika raja'un ba'id idan muka mutu muka zama tsawa ai an dade sun mutu har sai diddige kakannin kakannin su shine Allah madaukakin sai ka annahum yawma yarawnaha zaka gansu ranar da za a tada alkiyama kai ka ce su lam yalbasu su zauna a duniya ba illa ashiyatan aw duhaha face ko dai yini suka yi ko wayewar gari kawai suka yi a duniya mitasil qatan yake cewa inna yawmal qiyama haqiqa yawmal qiyama atin yana zuwa larai ba babu kokonto wa yawma yarahu ranar da alkiyama din kuma za ta yarahu haula'i almukazzibuna wa'annan masu ƙaryatawar za su gansu a filin alkiyama ya hasabuna za su yi tsammanin annahum lam yalbasu cewa su basu zauna ba fi duniya a duniya ba zauna ba a duniya illa miqdara ashiyatan aw yawman ba face kawai kamar yindi suka yi au buhahu ko kuma wayewar gari kawai suka yi a duniya suka wuce fama aqsaru hazihi alhayat yace me ya kai gajartar wannan rayuwar din da kake ganin da tsawo tun daga duniyar kai ne da kake rayuwar kake ganin da tsawo amma kana mutuwa daga an kwana ma za a manta da labarin labarin ma an manta ko kuma da ka mutu a taya wani kwatancan ka bai gane ka ba saboda ce kuma aqsaru hadhihi alhayat me yafi wannan rayuwa kankanta allati taqabalu alaiha nasu wanda kuma gashi mutane suna ta fuskantar ta kowa fama yake da ita to da zaka yi fama da duniya dan ka samu lahira dama ka ake so a duniya mazaratul akira amma babbar matsalar shine ka yi fama da duniya dan duniya ka yi fama da duniya dan baka cin dogon zango a tunani kai kawai iya duniyar to shine matsalar mai ta'alimi yace hiyar duniya aqallu min alqalili ita ce duniya ta fi kankane kankanta wa ashiquha azallu min zalili mai shauƙinta yaki halal yaki haram a ƙarshe kuma ya fi kaskantacce kastantuwa amma yace ta sun mu bi sihiri ha qaumun wa tu'min tana sihirce mutane sun abauce wa hum mutahayyaruna bi dalili sun dimauce ba tare da dalili ba wannan shine ƙarshen tafsirin mu na yau kuma ƙarshen suratul naziati muna roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da mu abin da muka karanta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abin da ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min ladin hakimin alim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ban sani ba ko da tambayoyi hmm. bayan rasuwarsu suka san mako yauwa eh dan kankana eh hmm. a ai a filin alkiyama ne in an tashi alkiyama ne sai mutum ya kaman ma bai je duniya ko kuma bai daɗe a duniyar ba musamman dai waɗanda kuma suke ba su imani da kiyama ba a eh. ai wanda suke da imani ai su sun san kwanan zancen shi yasa Allah ya ce idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha ƙasa ta fitar da kaburbura kenan wa qala insanu ai insanu anan kafiri ne zai ce malaha me ya same ta amma mai imani ya san kwanan zancen shi yasa wata aya ma da muka ta maimaita ta suratul rumi Allah ce wa yawma taqumu sa'atu sai ce yuqsimul mujrimuna kaga masu laifi ne za su rantsa ce malabisu gairar sa'a ba su zauna a duniya ba sama da awa daya amma shine imani ya yi imani da zaman da ya kuma dama ya aiki dan inda zai ji za ka bai da matsala Allah ya datar da mu na. alayhi salam hmm. ya za a samo shi ai yadda ya zo dama ba a san ta ina ya fito ba haka da haka ce idan annabi ya ce irji ugu a rawar bukari kenan sun yi gaba sun yi yamma kudu arewa sun dawo ba su gan shi ba ba wani abu a dama ya zo don ya sanar da su addinin kuma ya zo dama a tuffar ɗan adam akwai wani sahabi ana ce masa dahiyatul kalbi sau da yawa sai ya zo mala'ika jibril sai aro siffarsa sai ya zo wajen annabi sai sauran sahabbai su dauka dahiyatul kalbi ne yake tattaunawa da annabi nan kuwa mala'ika jibril ne Allah ya dace da mu Allah muna roƙonka da sunayen tsarkaka da siffofin kai maɗaukaka Allah dukkanin buƙatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa kafara ce Allah ka ba su lafiya alhaji da bai da lafiya Allah ka tada sa wahalar da ya sha Allah ka sa kafara ce Allah ya ƙara lafiya Allah ya bada lafiya Allah ya kawo tsawon kwana mai amfani mu da muke da lafiyar Allah ya sa amfanar da mu da ita ya sa mu yi abin da yake so da lafiyar da ya bamu wannan cututtuka da muke fama da su Allah mun mun tuba Allah ka yaye mana Allah muna tawassuli da ayyukanmu da ibadunmu da azuminmu da karatukan alkur'aninmu Allah madaukakin sarki ka yaye mana wannan annoba ta corona Allah ka yaye mana wannan annoba ta corona اللهم ارفع عنا الكورونا يا رب العالمين اللهم ارفع عنا الكورونا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فكنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا